ai da ta sani kai rika bari fa it's an accident kuma a gida in ban da ubangiji Allah ya taimake ni sarauniyar mata gimbiyar mata tauraruwar rayuwa tana wajen da ina ganin abu masu ya baka ah, wallahi Hajiya Amina ai ban san me yake bata mata rai ba tunda ta shigo yanzu ina ganin ba da ta ba zama zan yi ba to go back to home dan samu dan samu dan hutu kabiru ciwon ka yayi zurfi sosai dole sai ka kula da shi na gani na gani lokacin da kake da na gani wannan aluran da kamar guda biyu ai za su ba ni za su sa ko na tetanus ko kuma na problems da yake cikin wajen zai yi eh zan sha magunan magunguna na san magunan zan yi amfani da su na koma gida to Allah ya sauke mu je ko eh yanzu ranki dai tauraron mata ai yanzu yanzu nan mu koma gidan ma zamu gidan ma zan je in koma zauna gaba da eh, da sani sai mun yi waya to nan da da an jima ku na cikin tashin hankali Allah ka ci zai daina hankali ko wani dan karamin accident ka faɗi gaskiya wallahi ka faɗi gaskiya rana ta ma take kamar ni na sashi ya wata duk zargi na take da space bayan wannan ma wata zai karo ne kau kau daman kai ne kai sallama da ni shine ba za ka shiga cikin gidan ba wato dama cewa ne baran tura a kira ka sai mu yi magana a waje saboda na san ƙila su gogo suna nan ba na so abin da za mu ɗan tattauna masu ji. Eh, ai dole ne ka ce haka. Ka san kayi laifi kenan ko? Ko kuma in ce kun yi laifi kai da matarka. Haka ne kawo, amma dan Allah dan annabi kawo. wannan abun da ya faru dan Allah dan annabi wallahi ban ji daɗin sa ba wallahi ban ji daɗin sa ba dole ne kai gaggardar baki ba za ka fito ka yi magana sai forward ba tun a shekaran jiya ma ya kamata in zo in baka haƙuri, dan Allah dan annabi ku yi hakuri dan Allah dan annabi ku yi hakuri dan Allah kawo a kuma bawa kawo shi aibu hakuri shi ma dan Allah da takabir ba wai zancen haƙuri ba mu daman can mahaƙurta ce a gare ku kai ai jinin mu ne ba yadda zamu da kai duk abin da ya shafe ka ya shafe mu da haka duk komai da ya faru da kai wanda cewa muka ji haushi dole mu haƙuri da kai kai dai magana ɗaya zan gaya maka ka san yadda za ka yi ka nusar da matarka domin ku zauna lafiya shine burina gaskiya ne kuma ka san kai ne kake aurenta ba wai ita take ka ba da Allah ya hore maka ilimi kana da ilimin Muhammadiyya kana da na zamanin nan ka san yadda za ka yi tabi da mutane ka kwantar da hankalinsu ka nusar da kai ku zauna lafiya gaskiya ne a kai kawo kuna tafiya kuna tafiya na gaya mata na ce to abin da kika wa yan iyayena ba ki kyauta ba kuma waɗannan da kika kike gani su ne suka zo suka zauna suka yadda suka aminta suka ɗaura mana aure da ke yau su ne zaki wannan cin mutuncin to ki fa sani su da kika ci mutunci ba su suke ci mutunci ba ni kika ci wa mutunci kuma kin san da cewa suna da damar da za su iya cewa ko kina so ko ba ki so su in sake ki dole kuma in sake ki nace abin da kika ba kyauta ba ita da kanta sai ta sai ta da na sani ba damuwa ba damuwa kanka damu kanka damu wannan me faru a hannunka eh me faru a'a wannan jiya ne na zo akwai hunda ɗaki na na baya gilas ɗin ya to sai ne ƙoƙarin in sa hannuna domin cire ah, abin da ya makale din in yadda shi sai gilas ɗin ya ɗan yanka min hannu Dr. Kabir ban san ka da yin ƙarya ba kadda a ce ko faɗa kai bayan tawowar mu da matarka ai ka san kawo ba zan kai ma abin da ba shi kenan ba wannan abin haka ne ya faru gilas ne kawai ya balle na kofa na yi kokarin zuwa in balle shi in gyara shi to dan saman da yake kai ashe ya dan kullo shi kuma sai ket ya dan yanke ni kuma kaga ba zan bari haka ba shine naje aka min allura tetanus kuma aka dan min stretching din wajen eh ba damuwa ni dai na gaya maka dan Allah ka san yadda zaka yi ka nusar da matar ka zauna lafiya babban buri na kenan kuma ka ƙara haƙuri akan haƙurin da kake yi ita in Allah ya komai zai zo maka da sauki abin da nake so da kai kawo dan Allah dan annabi kar a gaya wa babu abin da ya faru ai ya zai ya za ya faɗa masa ai ka san irin ciwon manya yanzu zai iya shiga ban ɗaki ya faɗi ka gani ai idan mutum yana irin wannan cutar ta manya eh, tanshin ya mar yawa ko kuma yana hangen wasu abubuwa ai bai kamata a gaya mar wani matsala ba eh ba damuwa ai ba damuwa dama ka je gurin aikin ne ko kuwa eh na je morning duty to kuma yanzu na fito ne zan yi break sai kuma night zan koma night in Allah ya yarda to eh. to madalla eh. madalla Allah taimaka na gode kawo Allah taimaka Allah ubangiji Allah kare ku daga sharrin mutum da aljanna Allah sarki me yasa ne ka hannu Sweetheart, wallahi wannan gilas ne ya dan yanke ni. Amma shi ne baka gaya mani ba. To ai, sweetheart na ga abun ba wani mai yawa bane, it's just a minor problem da zan iya solving sa Kuma na yi solving sa har na riga na treatment ba wani problem. Hmm? Sweetheart. Shi Allah ya sauwaka. Amin. An gona. Sweetheart. Ni fa na fi so ka haɗa mu gida ɗaya. <sighs> Sweetheart, me ya dalilinki? jiya har gida ta zo ta ce mana mutunci har da duka ba ka ga irin rashin mutuncin da ta yi mana a cikin gida ba to ita amina ta shigo har wannan gidan to ni abin da ya dore min kai ya bani mamaki ma ya aka ta san gidanku waye ya gaya mata nan gidan ni ma ban sani ba to please my sweetheart dan Allah dan annabi ki haƙuri da wannan abin da ya faru kuma dan Allah idan ki shiga ina so ki ba umma hakuri ki ga mata dan Allah dan annabi wannan abin da ya faru su ya hakuri dan Allah dan annabi anna at the same time wannan issue din na zancen a hada ku gida daya please you should zero, you should zero it in your mind ni na san abin da ya fi min kyau ni na san abin da ya fi min dacewa saboda ka ni na san yadda zan tsara zaman don haka ki bi umarni na kawai na abin da nake so Kin ji ko? Allah ya na shiga kan gaya Kin ce kin mun zobo, ai kin mun dinja. Kin kuma san ni mutum ne ma abocin dinja. Tun da kin riga kin shirya shi na ɗauka ma zan ganki kin fito da shi. <laughs> To yanzu ina bukata aje aka a kama Allah sa mai sanyi ne. Barka da mu yanzu zan kawo maka. isa to ga nan zuwa manya ofisa barka da zuwa salamu alaikum ranka ya daɗe yin labarai kai ne a gidan gaskiya ne ai da hannu yi fushi da kai a ce ka san na dawo gidan yayi amma ko ka zo inda nake duki hmm? ne kamu ungo ku ai na ce ya kamata in zo mu gaisa sojin ki to na ga baka damu da ni ba shi yasa hmm, to kin san yanayin aiki yau da kullun ke daga sai yake kin ji kewa da dole ha gaskiya kayan nan sun ma ke kowa na dawo gidan yayi amma ko ka zo ne. ki to ya rayu assalamu alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum Allah ta na ciki a'a wallahi bai iso ba to dama sako ne aka kawo ofisa ba shi kuma ga shi lokacin tashin mu yayi na ga bai karaso ba na ce bari in kawo mai gida sau haka in ya zuwa ba ofisa huta lafiya an ce daɗe bari in je in kai gida yayi cikin gida karki daɗe ba ba daɗe ba karki daɗe ba Anta Amina. Sai ganin dama invitation ɗin ɗaurin auren yaya ne. Da kin ƙi magana shi kenan. Assalamu alaikum. haƙuri yalla Ai, da daɗe, na haka. 啊，两天就快赚。 waya ce yake kira na kasan kuma ni in ba ina tuki ba na amsa waya sai na kake na sai cak dan ba ida yake nan amsa sai in ji waye waye ne ba a da mutum ya ce assalamu alaikum hello kabir ranke daɗe dimbiya sarautar mata ya gida ni da abin da nake ko zaka bari ka hada mu gida ɗaya da matarka a ah, dama kuma in ma da baki kira na ba zan kira ki dama na riga na yanki wani ba ta da nake so in gaya miki ba zan haɗa ku gida ɗaya ba da ke da amina na ce ba zan haɗa ku waje ɗaya ba da ke da amina zan samu miki gidan da za ki zauna zan samu miki naki gidan da za ki zauna ke kaɗai hakan zai fi mun kwanciyar hankali saboda ba na so in je in haɗa ku da ke da ita wani abu kuma ya zo na rashin fahimtar juna amma an naki nake kadai ke makin gashin kanki kike ci kin ji ko to shikenan ya na ji hayaniya inda kuke ne ko kina wani wajen ne wajen biki kika je ne muna nan kusa da unguwarku muna tafiya ne da ƙawata muna bakin hanyar ne to ki ce kina ma kusa da unguwar mu. <laughs> to shikenan ta an ji sai ka zo to shikenan ni ma ga nan zuwa gidan zan taho daga ofis muke da ni da abokina dakta to to shikenan sai na kira ki okay sai an yi ma mutum ya ce dakta amarya ce kenan amarya ce abokina gaskiya ne oh dama gidan kabir din a nan kusa yake <laughs> kin ga can ƙasa wajen wancan gurin mota nan take tsaye mm. na ne gidan shi oh dama can ne gidan kin san me za a zo mu je mu karta mata rashin mutunci kamar yadda ta zo gidanku ta yi miki rashin mutunci mu je mu karta mata ta ga irin irin kalan namu rashin mutuncin na rantse da Allah saboda ta gane cewa shayi ruwa ne idan kuma ba haka ba kika sake kika shiga gidan kina wani kina wani samo samo wallahi kin shiga kuma ba haka ne fa in na bata haka za mu ta tafiya ta dinga tata mu rashin ah, mutunci to ka tsaya kina wani sama sama sama sama sama in kika shiga ma kin san sauran zo mu tafi to abokina eh, kafin mu tafi da Allah ka taimaka mu za mu wuce gidana za mu je zan ɗauko akwai wani sako da zan kai wa baba dan. kai kanka ma kana da laifi a wajensa kwanan ka dan kwana biyu baka je ba nan yana yawan magana ka ta wallahi har naji kunya wallahi har naji kunya da ya fahimta ma yake yayi magana ta wallahi eh to amma fa wanzari ba gudu ba eh. ka san dai ba zan shiga gidanka ba ah, gane ba da kai ba saboda domin in baka manta ba na gaya ma na daina zuwa gidanka a kan me ka daina zuwa gidana a na daina zuwa gidanka mana ni na sa kan ba ni na sa ka kai aure ba ba zan dinga zuwa ana ci min mutunci ba ba to ai <laughs> abokin haka zaka yi hakuri a wallahi ba zan shiga ba zan dai jira ka a mota ka shiga ka yi abin da ya kai ka fito mu tafi to shikenan yawa shikenan yawa shikenan dai wannan ne na yadda ka jira ni a motar in shiga in abin da zan yi in fito mu wuce amma baka yadda ba sauke ne za ka yi dan saunan sai in hawan karasa <laughs> ya kuri eh muje to yawa in ka yadda da wannan na yadda to shikenan muje

wannan shine uzairin da nake gaya maka okay shine uzairin da kike mun bayani shine ah that's very good that's very good am da am da da kabir madalla don Allah ka bani minti biyu zan dan fito sai mu magana da kai madalla to madalla Hello? Dr. Sani, to ba matsala mu haɗu gobe. e na gode na gode a wuce gidan kawai ba matsala na gode eh sai da sauri hello ka gani kana ta ce ka tafi yanayin aiki ana sauri Right? Ewo, what happened? What did you do like this? Well, move, come on. I tell you now. Will you move? Move! Iná ni láì wọ iná ilé yẹn. Ẹ ṣúgbà, I say move now, move, move. Move, I say move. Move. Move. Move. I say move now. Why are you 哇 ciwa kira kuka kamar kamar baki kuka aikata ba eh? mu kera kike wani abu gani gani kallona kallona was